shekara ta 2023 meladiya muna gode allah da ya kawo mu wannan zama wanda insha allahu zai zama na ƙarshe a wannan wata allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu wal minna a wannan harabin masallacin sabana bank titin ahmadu bello wai a nan sokoto inda muke haduwa don karanta alkur'ani mai girma da fassara gwargwadon fahimta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 allah subhanahu wa ta'ala bayan aya da ta gabata ya gaya mana daraja da ya ma banu adam wadda darajar nan ta shahe dukkan dan adam amma tana tabbata ga dan adam da ya koyi da babansa annabi adam ya zama mai godiya ga allah ya zama mai haƙuri ya zan kuma mai tuba idan ya yi kuskure ya zama kuma ya bi dan annabi adam na cikin annabawa na ƙarshe wanda aka aiko muna ya yi riko da wannan da'awa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin duk cikin ɗayan annabi adam babu wanda ya kai daraja shi bayani ya gabata ma ba ɗayan annabi adam ba cikin halittun allah gaba ɗaya shine na ɗaya a wurin daraja don haka sai Allah ya ce yau mana da'u kulla unasin ranar da za mu kira dukkan mutane bi imamihim da shugabansu imam yana da ma'anoni da yawa a cikin larabci akwai shugaba zahirin lugadin kenan akwai imam da ma'anan jama'a akwai imam da ma'ana wato abin da ke cikin wannan aya malamai sun yi fassara kashi uku a wannan kalmar imam a nan bi imamihim da manzonsu kamar yadda allah ya ce wali ummatin rasul فإذا جاء رسوله قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون Allah ya ce ranar da ah, wale kulle ummatin rasul kowace al'umma suna da manzo ba to wa in min ummatin illa khalafi ha nadhir fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo qudiya bainahum bil haqqis sai a musu hukunci da gaskiya da adalci wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba kaga kenan kowane manzo kowace al'umma idan aka zo ranar tashin kiyama tunda ana magana ranar tashin kiyama ne kowane manzo zai zo sai a yi hukunci ga mutanensa fa kaifa idza ji'na min kulli وجئنا Allah ya ce ran da za mu kira kowace al'umma da mai shaida kaga ya zan shine bi imamu din kenan waje na bika ala haula shahida sai mu zo da kai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala haula ya kan wa'annan suwaye wa'annan kullu unasin din kenan mutanen nashi kenan shahida kana mai shaida a gare su cewa su sun cancanci su ba da shaida cewa kai isa musu da manzanci cewa su ga matsayinsu don haka wannan ɗaya nan daga cikin fassara guda uku al'imamu a nan imamun nasi rasuluhu ko kuma suka ce a littafin ne littafin manzon nasu shine ake nufi ranar tashin alkiyama kowane mutane za a kira su da littafin su wanda aka aiko manzon su da shi shine za a yi magana a kan shi a yi hukunci a kansu wayan su malamai suka ce a imamuhum dinnan ana nufin

ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Allah ya ce wa wadi alkitab kaga suka ce shine wannan alkitab din shine wanda za a zo da kowaɗanne mutane da shi za a aje littafin mutum kowa ya ga littafin aikinsa fataral mujirimi na mushfiki na mimafi sai haga mujirimai marasa gaskiya kafirai sun tsorata da abin da ke cikin littafin aikinsu suna cewa ya wailatana ya kai cinmu mali hadal kitab me ya samu wannan littafi wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan bai barin karamin abu da mutum ya aikata ko ya faɗa wala kabiratan ko babba illa ahsaha face ya kididdige shi duk abin da mutum ya mance yau ga shi ga hili za a yi mai hisabi kuma da shi wa wajadu ma amilu hadira Allah ya ce sun samu abin da suka aikata a halarce a gabansu wala ya zulimu rabbuka ahada Allah mahalicinka bai zalunta kowa fassara ta biyu kenan bai ta uku kenan to da yawa ana gano in aka yi sabanin fahimta a cikin aya ayat tukanta ta bada shaida ko wata da ke bi mata ko wadda ta gabace ta da Allah ya ce yau mu da da'u kulla unasin bi imamihim sai ce mi faman utiya kitabahu bi yaminihi duk wanda aka ba littafinsa a hannun damarsa to yanzu kaga me yazo maganan manzo ne ta zo cikin ayar ko ko maganan littafin da aka saukan ma manzo ko ko littafin aiki ya zo cikin ayar kaga littafin aiki ya shigo ciki yau mu da da'u kulla unasin bi imamihim don haka imamu din nan ana nufi littafin aikin kowa to sai ga ayar ta bada shaida akan wannan ma'ana don haka faman ta taba duk wanda aka ba littafin sa na sa biya minihi a hannun damarsa ya karanta alheri ne zalla ko alheri ya rinjaye sharri ula'ika to wa'annan ya una kitabahum suna karanta littafin suna aikinsu wala na fatila ba za a zalunce su ba ko da kamar wato wannan zaren dabino dabino yana da abubuwa na ban al'ajabi alƙur'ani ya faɗe su kamar guda uku akwai ƙidimir akwai fatil akwai naƙir shi ƙidimir shi ne fatan nan fara wadda ke cikin dabino wadda ta rufe kwatoton ah, nashi kwallon nashi wannan fatil shine zarin nan da ke kwance cikin yau na ya tsagar tashi shi kuma ah, abin nan na kir aka ce shine wani dan huda ne ke bayan kwallon nashi dan huda ne duk da wasu na cewa kan nan da ke karshen wannan zaren amma dai mafi yawa sun ce wannan huda Eh, a bayan kwallon nashi akwai wani dan rami da ake da yake samu yake hitowa aka ce wani hikima ne ta Allah da yayi wurin inda iska ke shiga in an shuka shi iska na shiga ciki har ya samu daman budewa sai ya hitar da tsirin shi don haka komi Allah ya akwai hikima ciki sai dai yanzu ka sani ko baka sani ba ko an sani ko ba a sani ba to shi ma dai dukan suna nuna karanci ne ana misali da su wajen karancin abu don haka wala Muna fatila ba za a zalunce su ba ko kaɗan kenan ko da misalin wannan ɗan zaren da ke jere a cikin wannan tsagar tashi don haka duk abin da mutum ya yi na alheri zai gan shi abin da mutum ya yi na sharri zai gan shi shi alheri ka maka ake yi shi kuma sharri ɗaya a baka sakamako ɗaya ba a ƙarawa ana jiran ka kuma a yafe maka don haka mutum ya ji wannan kowa ya ji wannan duk dai mun ji wannan to me ya kamata mu yi amfani da abin da muka ji kowa ya kokari ya ga ya aikata alherin da zai ga sakamakon shi mutum ya nisanci karanta yin abin da zai karanta wanda zai bata mishi rai ranar tashin kiyama don haka duk wanda ya samu littafin sa a hannun dama zai kama cewa wato yana ganin yan uwa yana cewa ha umu qura'u kitabiya yana cewa ku ruba ku karanta littafi na. إني ظننت أني ملاك حسابيا وما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا يا رأي وشي وفي عيشة راضية الله أكبر Allah ya ce wanda duk aka ba littafin sa hannun dama zai bude yana yana gwada ma yan uwa saboda ya san akwai alheri ciki ya duba ya ga alheri saboda haka sai ce ku karanta littafi na ku gani ni dama na yi zato ina zato mai kyau zan gama da alheri a cikin littafi na Allah ya ce shi yana cikin rayuwa yardajiya Allah ka ba mu wannan nasara yana cikin aljanna ni'ima yana cikin aljannan madaukakiya Yana itacen ta ga komi Allah da ya ba da labari a cikin wannan aya, wanda ko aka ba shi a hannu haguha. Amma man goce ki ta ma, mu bishimadi ni fya kudu, yalaita ni lambu teki ta biya, kudan ma dari ma isa biya, yalaita hakalatin أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أي خذوه فغلوه الله كاري متابعتي كنا ya yi mun gane allah kare mu daga wannan fitina wanda aka ba littafinsa a hannun hagu shi ko zai ce ya laita ni lam uta kitabiya sai yanka ƙarya wai shi san ba a ba shi littafin ba ya aka ni na kowa an ba shi littafin shi ni ba a bani nawa ba ya ɓoye kenan a ga ƙaryan maharar tashin kiyama akwai inda mutum ke samun dama ya yi ƙarya wani wuri kan ko mutum na sai yi an daɗe bakin bai magana ya yanka ƙarya to an kai inda kun ba a ƙarya ƙaryar za ta ƙare don haka ya ce shi bai san hisabe shi ba wai kuma sai ya kama ya laita haka na tilkadiya ina ma da a ce da ya mutu ba a tashe shi ba a ce daga duniya sai kaduna kenan da wanda ya ce bai samu littafin shi bai san hisabin shi mai kai shi kuka kuma ai kaga ƙarya ta ƙare kenan saboda haka wai shi bai san bai san me hisabin shi ba saboda haka halaka anni sultaniya in mai mulki ne mai wani hujja mai wani karhi da yake kinkaho da shi a nan duniya ne sai ya ce kai can shi abun bai amfane shi ba in mai dukiya ne ya ce ma agana an maliya dukiya ta da na tara ba ta amfane ne ba don haka mai dukiya tun daga nan Allah ya gaya mana ga cikin Qur'ani kowa ya kokari ya amfani da matsayin da Allah ya bashi in ilimi a gare ka ka nemi aljanna da shi kar ka zo ranar tashin kiyama kana kuka bai amfane ka ba idan mulki Allah ya baka ka yi kokari ka nemi aljanna da shi kada ka zo baka nemi aljanna da shi ba kana kuka kana bai amfane ka ba idan dukiya Allah ya baka ka nemi aljanna da ita kada ka zo kana kuka bata amfane ka ba duk abin da ka samu wabtagi fi ma ataka Allah daral akhirah kawai وأحسن mm. mm. haka allah ya ba mu labari suratul eh, fusilar kenan labarin karuna allah ya ce yana hakaito mana abinda mutanen suka faɗa mashi wanda zai yi amfani ga kowa ka nemi gidan lahira da abin allah ya baka shine manuhan bayanin da muke ciki maudu'in namu kenan ka nemi gidan lahira da abin da allah ya baka mulki ne ilimi ne jama'a ne dukiya ce lafiya ce tsawon rai ne dukkan nemi gidan lahira da shi kakkamancin rabonka na duniya ba a hana ka ci abin mai amfani na halas ka ji daɗi a nan duniya ba amma kakkamanci da rabonka na lahira ka kyautata kuma kamar yadda Allah kyautata maka duk ni'imar da ka samu to daga Allah ne Allah ne ya kyautata maka ba dan ka biya shi ba to kai ko kai maka kyautata mu bayan Allah ka kyautata mu Allah da ya maka Allah kakka yi barna a cikin ƙasa da abin da Allah ya baka dama ce Allah ya baka kada ka barna da ita wani dama ke gare shi musamman irin masu mulkin zamani da ake yanke shekara kaza za a yi to cikin shekarun nan ka yi kokari ka ci ribar wannan lokacin wanda in aka zo hisabi na shekara hudu ko takwas to lalle za ka samu mahita za ka samu shaida mai kyau kai tun daga nan duniya za ka samu shaida mai kyau a lahira kuma ka zo ka samu kyakkyawan sakamako saboda ka yi amfani da wannan dama wa ahsin kama ahsanallah wala tabghil fasada fil ard kada kai barna a cikin kasa da wannan dama lalle Allah bai son masu barna Allah ya azurta mu da aiki da wannan abin da muka ji sai Allah ya ce wa man kana fi hadhihi wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fi akhirati a'ma wa adallu sabila Allah ya ce wa man kana fi hadhihi a'ma wanda duk ya kasance a cikin wannan rayuwa ta duniya makaho ma'ana bai amfani da damar da allah ya bashi ta idanun shi da duk abin da yake da shi na lahiya da abubuwan da suka gabata bai amfani da shi ba ya rufe bai sarrafa shi inda allah ya ce ba fa huwa fil akhirati a'ma to shi a lahira ma hu makahun yake wa adallu sabila kuma shine mafi bacewa daga hanyar allah subhanahu wa ta'ala shine man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Allah ya kiyaye Allah ya kare mu daga wannan musiba Allah ce duk wanda ya bijire daga littafina baka bi Allah baka bi littafin Allah kai aiki da shi a wannan damar da ka samu ba to mutum zai samu rayuwa ta kunci a nan duniya nan duniya duk abin da ka tara in baka bi Allah da shi ba wallahi ba za ka samu natsuwa da shi ba ai na'ima Allah ce Allah ne ya baka kuma ga abin da yake son ka yi da shi to kuma baka yi ba to ya za a yi ko ya baka ka samu kwanciyar hankali da shi don haka da yawa wayan su ga dukiya amma ba ta da amfani gare su tun daga nan duniya ba su more mata ba wasu na can cikin ƙauye sun tara dukiya amma ba su san Allah ba balle su bi shi shi ko Allah sai ya mantar da su yadda za su ci daɗin dukiyar ma a duniya sai dai wahala ta barza kawai ake ta yi sai rikici ya taso tsakanin sai ta kashe ma wasu mutane can da ba su kuma suna nan cikin gari sun tara dukiya suna ganin suna jin daɗi amma sai Allah ya sance musu kwance hankali ko tsakanin su da abokan zama ko kuma ya jarabe su da wata bala'in rashin lafiya don mai arziki ko mai wani abu Allah ya jarabce shi da rashin lafiya wani kafara ne gare shi in mutumin kirki ne zai zama kafara ga zanubban shi zai zama tsalkake shi ya gamu da Allah lafiya lau wani kuma jaraba shi Allah ya dan ya nuna mishi shi bai isa ba in ku kaga an baka salan alan ka tafi haka nan to bala'in ya ƙara yawa kuma don haka kuma Allah ya ce ranar tashin kiyama mu da shi makaho zai ce Allah dan me ka tada ni makaho alhali duniya ina gani sai ya ce haka nan ayoyin mu suka zo maka ka shi batunsu haka nan yau kai ma za mu shi batunka cikin azaba haka muke saka ma duk wanda ya wannan irin yanayi to muna fatan Allah ya azurta mu da bin littafin sa a kowane mataki ka aje mu a rayuwa wayansu malamai suka ce hayo wannan imam kamar yadda hafiz ibn kasir ce waya hata milo annal murada bi imamihim ay kullu qaumin biman ya'tamuna bihi kowace mutane ranar tashin kiyama za su zo su bi wanda suka, suka koyi da shi an gane ko fa ahlul imani itamu bil anbiya muminai suna koyi da annabawa ne kowane lokaci suna koyi da annabin zamanin su kaga sai zama shine mi imamu nasu wa ahlul kufri itamu bi a'immatihim su ko kafirai sai su yi koyi da wa shugabanninsu na kafirci don haka duk wanda ka bi a nan duniya ya tsara maka rayuwar da kake bi to lalle lalle ranar tashin kiyama tare za a hada ku kaga wannan kuma ya shafi a hada kowa da irin shi kwarya ta bi kwarya yar uwarta don haka wanda yake bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma to shi zai tashi karkashin tuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakanan wanda ke da shugaba na rayuwa addininsa wanda shugaban yana a kan sunna zai tashi karkashin wannan tuta wanda ko ya zaɓi wani shugaba wanda bai akan hanyar annabin Allah ya ja shi ga wata bid'a ya ja shi ga wata shirka to zai tashi a karkashin wannan tuta muna fatan Allah ya ba mu ikon tsayawa ga bin annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkinsa da tafarkin sahabbansa mu tafi daidai har zuwa ƙarshen rayuwa to Allah subhanahu wataala ya ce wato in kai wannan aya ko to ci gaba وإن كانوا عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا خليلا ولولا ولولا أن فثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله أكبر Allah ya ce ba annabi wa in kadu wato lalle sun yi kusa la yaftununaka su fitine ka su raba ka anil ladhi auhayna ilai ga abun nan da muka yi maka wahayinsa kaga magana bin littafi ta zo bin littafi wajibi ne ga annabin da aka aiko ma littafi to balle da wayan da aka aiko shi zuwa gare su don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake nuna masa abin da ya fuskanta tsakanin shi da ƙurai shawa sun yi ƙoƙarin wato su raba shi da abin da allah ya koshi da shi da salon maganarsu da dubarunsu sun taya shi da kuɗi sun taya shi da mukami sun taya shi da duk wani abun duniya ya dai aji wannan wahayin ya dawo su sulhunta a zauna lahiya kowa ya girmama wani kowa ya yadda da ra'ayin wani a daina suka juna ya daina taɓa allolinsu wai shine sulhu wai shine zaman lahiya kamar yadda wasu ke ƙoƙarin su kawo a yau wai a daidaita addinai a girmama addinan juna kowa ya ba suka addinan wani to in aka yi haka duk kowa ya ci riba banda musulmi haka ne kuma gaba domin sauran addinan duk ba su da garanti ba su da gaskiya duk addinan da ba na musulunci ba yau a doron duniya ba addinin gaskiya ba ne to da haka shi zai so a yadda a bar kowa ya yi nashi kowa ya bar taba wani ya ci karen shi ba babbaka tun da dama bai akan hanya don haka kowa ya lalace sai a zauna a zama ɗaya kenan yan je lahira a shiga wuta gaba ɗaya to shi ko musulmi shi ke da hujja shi ke da littafi current one wanda ke aiki yanzu shi ke da manzo wanda yake mai aiki yanzu mai ci yanzu duk sauran masu cewa suna bin wani annabi yahudawa su ce suna rike da attaura ta gama aiki kiristoci suna rike da injila ta gama aiki in dai suna tare da ita to dole su dawo su bi qur'ani su bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mu musulmi mu yadda da wancan littafan mu yadda da wancan annabawa da manzanni amma kowane manzo yana aiki ne lokacin da Allah ya aiko shi amma ya ka aiko wani annabi bayan shi to shi sai a yadda da shi amma kuma a bi wannan da ke aiki yanzu to saboda haka shi yasa suke kokarin su zo a yi lablab da baki ga musulmi wai a nuna zaman lafiya ake so har aka yi wata kungiya wai kiristala kiristala kiris kaji me ake ne Kirisanci salam islam an yanke rabin kirisanci, an yanke rabin islam eh. wato sai a zo a haɗa gwiwa kai ba musulmi ba kai ba kirista ba kowa ya aji rabi a zo a hada waddu lautu da hidu fayuri to wasu kuma sun shiga wannan kungiyar suna nan suna kira wai a daina kafirta wanda ba musulmi ba wai a daina ce kiristoci arna tunda suna da addini suna nihin to waye bai da addini a duniya in haka ne ai ko wanda bai ce ga addinin shi na littafi ba ai son zuciya shi ne addinin shi ko ba haka ba ara aita man ittakhadha ilahahu hawahu afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi hmm. wa ja'ala ala basirihi wa zai shirya da shi afala ta zakaru kaga wannan aya ta nuna akwai wanda son zuciya shi ne mai da Allah tun da shi yake bauta ma don haka kowa yana da addini kenan to amma addinin wanne ne gaskiya إن الدين عند الله الإسلام عند الله الإسلام تو أنا يا حدا ودوني وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب farkon farkon sura kenan can kuma gaba gaba sai ce man yabtagi gairar al-islam din yabtagi gairar al-islam dinan falan yuqbala minhu na'am wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin Allahu akbar don haka allah ya ce inna dina inda lahil islam addinin gaskiya dai inda ya wurin allah ne to musulunci can kuma ya ce wa manya ta gairar islami dinan fallan yi min duk wanda ya zaɓi wani addini wanda ba na musulunci ba allah ba zai karba ba to wannan akwai masu wannan wato kururuwa a zo a daidaita kowa ya daina taɓa wani a'a a dai ɗauki kowa ya yi ma wani nasiha kowa ya ja wani da hikima zuwa ga addinin shi da hujja da bayani mai kyau ba da cin zarafi ba wannan mun yarda da haka amma a ce wai kowa ya bar taba addinin wani to kenan idan addinin ka ba daidai ba ne in ka tahi da shi za ka shiga wuta kuma na kyale ka ban gaya maka gaskiya ba na taimake ka ban taimake ka ba kuma ni a addini na addini na allah zai kama ni da laihi tunda ban isar da sako ba Allah ya ce manzo Allah ya isar da sako shi kuma ya ce mu isar da sakon shi ya ce balligo anni walau aya don haka wajibi ne mu isar da sako to in muka dawo kuma cikin gida musulman zalla akwai bambancin fahimta ko babu akwai kungiyoyi daban-daban akwai aƙidoji daban-daban akwai ɗariƙoƙi daban-daban to nan kuma ma wasu na kawo wata shawara sai a zo a ce to a zauna a yi shawara mu yi ittifaki kowa ya wa'azin shi salin alin kai ya taba kowa kada kowa ya taba da wani ana muku shi nan ko ba yi kowa ya taba wani a to sai mu ce to tun da haka ne a daina taba sarakuna kada a ga sarakuna sun yi ba daidai wani mai wa'azi ya ce wannan ba daidai ba ne kada a taba 'yan siyasa su ma 'yan siyasa 'yan sun yi ba daidai ba ka a taba su ka a taɓa manoma a ko ba mutane ba ne a su ma suna jin daɗi an ce ba daidai suke ba awo mun yadda mu yi wasu mutane wa'azi har da sojoji in sai ba daidai ba mu ce ba daidai ba da 'yan sanda da sauran jami'ai duk muna ce musu ba daidai ba ne talakawan mu abokan zama duk kowa ana yin wa'azi a kan shi a ce a daina tauye mudu ma'auna sun yi kaza ai likitoci sun yi kaza yan nefa ya zama ana cike yayin yan nefa ko ana taba yan nefa sun yi kaza musamman cikin azumi sun takura muna duk kowa a taba shi amma wai kai aqida ka ka a taba ka kuma aqida ka kila bata da kyau ba ta bisa tsarin karantarwar qur'ani da sunna ka ce ka ai maka nasiha kada a faɗi inda kake ba daidai ba ni kuma ni ma ka a faɗi inda nake ba daidai ba wato mu masu wa'azi mu yi ma kowa wayo mu taɓa kowa amma mu kan mu taɓa junanmu a ta wannan ba addini ba ne ya saba mu addini abinda ake cewa addinu an nasiha liman lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa a'immatil muslimina wa ammatihim kuma haqqul muslim alal muslim sit wa minha idan su haka sahla, musulunci nasiha yake gaba daya har ga Allah subhanahu ta'ala da manzonsa da littafinsa da shugabannin musulmi wa ammatihim da kowa da kowa sannan kuma yace haƙƙin musulmi akan dan uwan shi musulmi guda shidda ne daga ciki ce idan ya nemi nasiha kai mai nasiha ma'ana in ka ga abin da ya kamata ka kai mai nasiha ka yi mashi amma a ce e mu sa hikima wurin nasiha ga juna wurin kiran juna wurin faɗakar da juna mu sa hikima mu cire hasada mu cire kyashi mu cire ƙazafi mu cire ƙarya mu cire neman fitina mu cire cin zarafi mu cire aibata hata halitta wani dan wani cikin wa'azin sai zai ma wani wa'azi ko zai ma wani gyara hadda halitta sai ya soka hadda rigar shi sai a soka rigar ta zama kaza ga irin kayan da yake sawa me kai ka ga rigar shi a wurin wa'azi ina ruwanka da rigar shi me kai ka ga halitta shi shi ya halicce shi kan haka nan wani yan gurgu ne ma mai wa'azi wani in zai mishi nasiha sai ya soki gurmantar shi mai kafa kaza mai idon kaza mai kai iri kaza mai halice iri kaza mai mai kaza iri kaza duk wannan ba daidai bane ya saba mu hikima ta da'awa to wannan shine ya kamata a mai da hankali a ce ana yi ma juna nasiha da hikima a cire duk wani abin da yake na son rai Allah ya taimake mu ya haɗa kanmu ga alheri Allah ya ce lalle sun yi kusa su fitine ka an allazi auhayna ilaik daga abin da muka yi maka wahayi na qur'ani sun so su raba ka da shi litaftari alaina ghaira dan ka kirkiro muna wani suna son su raba ka da manhajin da muka aiko ka da shi su sa maka wata dubara dan ka yi abin da ma shi muka ce ba wa izan Allah ce aiko inda haka ta faru ka yadda ka bi su ka aji tsarin da muka dora ka ka bi nasu lattaka ka khalila da sun rike ka masoyi da kun shirya kan da kun yi zaman jin daɗi da ka gansu gidanka kai ma ka je gidansu a ta hidima kamar yadda wasu kenan suke son a yi musulunci kamar yadda ya kamata ne ga mutum wai wai shi iya kashe da addinin shi masallaci amma bai kyama kowa bai kyama addinin kowa yana iya zuwa coci a yi komi da shi yana iya zuwa gidan wanda ba musulmi ba duk hidimar shi ta taso a je a yi da shi shi ma duk abin da ya tashi ya kira wa musulmi ya kira wanda ba musulmi ba a gidan shi a yi komi tare saboda mi wannan shi ke nuna zaman lafiya ayya wannan shi ke nuna lalacewar aƙida duk wanda ba na allah ba ba a hana kan mu'amala da shi ba amma mu'amalar ta tsaya iyaka inda bukata ta taso in kasuwanci ne a yi kasuwanci da juna wanda ba musulmi ba ne ku yi kasuwanci aiki ya hada ku ma'aikata ku yi aiki tafiya ta hada ku ku yi tafiya siyasa ta hada ku yi siyasa amma magana cuɗanya ku garwaye iyalinku mai kai ku ga wannan bar taso ba magana hidima auren shi ya je da mutanen shi an yi mishi haihuwa ya je da mutanen shi saboda mi ba addinin mu ɗaya ba addinin ka ya baka tsarin da za ka bi ni ma nawa addini ya bani tsarin da zan bi to ya za mu zo mu murɗe addinanmu mu aje kun mu sa wani sabon tsari akwai bambanci me yasa in haka ne mu haɗa kai mu koma addini guda mana ko ba haka ba mu koma addini ɗaya a tun da kai ka tsaya ga naka addini kuma addinin ka ya taɓa rayuwarka gaba ɗaya kuma ni na tsaya ga nawa addini kuma ya tsaya ga ya hada min rayuwa ta gaba daya to ya zaka ce komai sai mun garwaye a'a abin da ya hada mu mu yi shi amma abin da ya shafi addinin mu kowa ya je ya bi tsarin addinin a nan sai ya zan baka da lahi kasuwancin ka da shi baka da lahi siyasa ko da shi a je can wurin fati a yi fati amma sauran rayuwa kowa ya bi addinin sa to wannan shine zai sa ka tsira da addinin ka amma in ka biya mai 'yan kururuwar duniya masu son su nuna wai shine wayewa to wannan ba daidai ba ne ga annabin allah shi ma kan shi mutanen kafiran zamanin sun so su raba shi da addinin daidai ba su ya hita duka ba amma ya ɗaya kwaskwari ma bana ya cire wasu ayoyi masu zafi abin masu sanyi shi kenan sai a zauna lahiya <laughs> saboda haka allah ya ce inda ka yi haka kam da ka samu jin daɗi zama da su amma me allah zai maka sai Allah ce walaula an sabbatnaka in ba dan mun tsaye da kai akan yadda muka aje ka ba ka bin ra'ayinsu ba ka canza tsarin da muka ɗora ka akan shi ba laqad kitta tarkanu ilaihim hakika kayi kusa ka karkata ka bi ra'ayinsu shai an ƙalila dan kaɗan ma karkata kuma ba duka duka ba sai Allah ya ce idan in ko da ka karkata ko kaɗan ka aji tsarin makabbina su la'azaqana ka di'ifal hayat da mun ɗanɗana maka ninkin ba ninki na azabar rayuwar duniya wa di'ifal mamata da ninkin ninkin azabar mutuwa sun malata ta laka nasira sannan ƙarshe in ka gaba ne kacce kana son taimako ba ka samu wanda zai taimake ka ba wanda zai tsaya maka akan mu ya ce zai cece ka allahu akbar kamar yadda ya ce walau ta kawwala alaina da haula Allahu akbar فما منكم من أحد عنه حاجزين Allahu akbar a dulkoli Allah ya ce ma annabi inda annabi ya kawo canji ga tsarin da muka aiko shi ya kawo nashi ra'ayi ba'adal aka ko 'yan magana kaɗan ya kawo wadda ba sa shi ba da mun kama shi da hannun dama kuma da mun tsinke masa jijiyar wuya kun babu wanda isai a gaje shi cikinku don haka kai mai da'awa kai mumini kada ka yadda wani ya shigo cikin addinin kai ce ga tsarin da za ka bi ya canza maka tahiya in ka yi haka za a yi baka can baka nan don haka kul amantu billah sun mastaqim Allah ka taimake mu nan kuma za mu tsaya insha Allah muna fata Allah ya taimake mu dama shi yasa ga masu masu riƙon addini daidai sai a ce yan me yan tsauran addini yan kishin addini yan kaza yan kaza duk mun ji Allah ya ba mu ikon tsayawa mu zauna lahiya da Allah ya fi zama da wani wanda yake so ya batar da mu to ana nuna lokaci yayi kuma insha Allah nan za mu kwana muna fatan Allah ya sanya albarka ga abin da muka yi barakallah masha Allah barakallah daukacin yan jama'ar musulmi mun saurari abin da muka saurara a wannan yini na yau na ashirin da shida ga watan ramadan yini da shigowa wannan wata na ramadan kusan ma ce tun farkon sa kusan kullum muna a wannan wuri bayan sallar la'asar karfe biyar zuwa shida allah samu fa'idantu a saninmu ne cewa kwanakin watan ramadana kwanakin watan ramadana suna tukewa kuma kwanakin goma na ƙarshe wayanda muke fatan allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da dukkanin alkarin watan ramadan a kafin nan yan uwa wayanda kusan kullum da su ake a nan ba sai mun tsaya lissafawa ba allah ya san da su allah ya sa aljanta zama koma a gare mu a irin wannan haduwa. sai da muka koro karatu zuwa kwana shida zuwa bakwai sai mala ya turo da wani dan uwa wanda kullum muna nan da shi da marece muna an gorogo da shi da dare shine alhaji mai gyada wancan ramadana tafsirin marece da shi tafsirin dare da shi bai kawo wannan ramadana ba allah gafarta masa to mu kuma gashi a wannan ramadana akwai huskokin da nika lura da su kusan idan mun daga to sai kuma wani ramadana to allah samu haɗe aljanna to yan uwa <coughs> haɗuwar mu a nan muna tare da alhaji shehu kagara haka ne kuma nan haka eh alhaji shehu kagara na'am ya samu eh walin kagara gara. Eh, eh, insha Allah ya samu halattowa tare da mu don ya shaidi wannan karatu a idris abdurrahman gashiwa an ɗauko karatu sai mura ta ce to abinda ya samu ya samu eh, to allah biya da aljanna kusan daga gashiwa ana nan sakkwato har zuwa inda muke a yanzu allah shi biya to daidai wannan gaba da malam ya zo wannan aiki wurare daban-daban a fadin tarayya da wajen wannan ƙasa wannan aiki haka yake gudana zan gaito shugaban malamai a shugaba ko zan gaito shugaban wannan kungiya alhaji mamman awar suleiman romo ya zo ya gabatar da jawabinsa a wannan rana da muke rufe tafsir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 wanda cikin ikonsa da iyawarsa ya kawo mu wannan rana ta rufe wannan tafsir da shida ga watan azumin ramadan yau ita ce ranar da za mu rufe wannan karatu sai kuma allah mai kowa mai kumi ya kai rayuwar mu baɗi don haka zan yi amfani da wannan dama Eh, yi godiya ta musamman ga shugaban wannan kungiya na ƙasa sheikh abdullahi balalau bisa kaddarawa allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓo wannan ya zaɓo mu wannan jiha ta mu ta jihar sokoto wannan malami sheikh aliyu adarawa kwantagora tare da allah ramma malam idris gashuwa waɗannan bayan allah allah ya ƙaddaci sun jere shekara uku a wannan jiha tamu suna tafsir kuma ko wani lokaci ko kowace rana haske ɗaya muke ganin yana faruwa a majalisar nan da suke jagorantar wannan karatu to tunanin da shek abdullahi balalau ya na turi waɗannan bayan allah tare da 'yan majalisar sa to muna godiya Allah ubangiji saka musu da alheri Allah ubangiji shi sama rayuwarsu albarka sannan na biyu idan Allah ya kai rayuwar mu baɗi to wannan kuma Allah ɗaya sanya da za a yi in sai tunanin malla ya dawo da Allah ramma mu ba mu da ja muna albishir kuma muna mara ba. in ma allah ya ƙaddace an canza wani malami ko wani malami ne muna maraba da shi sun san sokoto sun san jama'ar sakwato kuma allah ya taimake su sun san abin da a sakwato to suna tunani suna nazari su ga malamin da ya cancanta a wannan gari namu na jihar sokoto don haka duk mallamin da an haga an turo wannan jihar to insha Allahu sha Allahu ba su da haufi da wannan malami da shi da Allah ramma ne don haka ubangiji Allah ya saka masa alheri zan dawo nan gida tun daga lokacin da Allah ya kaddace manka aza gidauniyar da muke yi shekara-shekara wannan gidauniya Allah ya albarkace ta shugabanni waɗanda allah ba jagoranci wannan jiha a wannan lokaci sun yi duk abin da suka yi ba abin da za mu ce ma mai girma gwamna illa allah ya saka mai da alheri tare da allah ya kawo mai girma gwamna a wannan kujera ƙungiya biyu nake da tabbaci da su amma ga darakta nan na religious affairs ba na magana da sauran ƙungiyoyi wannan kungiya tamu tun da allah ka shi gwamnan jihar sokoto idan mun ka nemi taimako na shekara abin da yake ba wannan kungiya miliyan goma sha shida tun da allah ka shi gwamnan jihar sokoto haka yake ba kungiyar abokanmu na jos sauran kungiyoyin addini ba san abin da ake basu ba tsakani da allah bana haka allah ya kaddace ba musu sannan kuma mai girma sanata dr aliyu wa mako shi kai ne ya bai da nashi taimako kuma babu lancin ɗan da maka wanda bai bai da nashi taimako ba allah ya kaddace ma ɗan takarar gwamna wanda allah ya ba jagorancin gwamna a yanzu shi ma yana bai da nashi taimako tare da shi sanata wa mako tsohon gwamnan jihar sokoto a tare da alhatu bafarawa yana bai da nashi taimako dan takarar gwamnan pdp nan duk shugabannin da auren gashe da ne tare da dan takarar deputy gwamna sagir bafarawa nan wurin nan sun ka tura nasu taimako sannan shi dan takarar gwamna allah ya kaddace ya zo ma wurin lancin ɗin. amma ko da ya zo da yake suna bikin tsayin sojoji don haka ko da ya zo mun ruhe mun tashi amma ce sai ya zo ya gaisa da mu mai alfarma sarkin musulmi babu wata shekara wadda za mu nemi wannan ga taimako bai sa ruwa ne ba mu abinda muke so ga majalisar sarkin musulmi ta babu goyon baya da addu'a mu samu wannan tabarraki na wannan gida to babu shekarar da ba mu samun wannan haske da goyon baya don haka waɗannan jagorori da allah ya bamu da sauran jagororin da an bata ba don suna da yawa to allah ya saka musu da alheri amma ina son iya nasiha ga waɗanda za su tesa mambarin neman taimako su ce sun hurta bai da abu kasa, alhali ba gaskiya na ba alhali su ƙibai to waɗannan mutane su tsoraci Allah Allah sun kawa ba ƙungiyar jama'atu izalatu da bid'a wa iqamatu suna sun kawa ba kansu sun kawa kuma Allah sun kawa don haka su tsoraci Allah idan suna jina ko ga yanzu ga fakaifan watsa labarai to su yi kokari su cika wannan alkawali alƙawali bashi ne alƙawali rantsuwata wasu magoya baya suna ganin an ce an samu abu kaza alhali abin da ke tahoma shugabanni ya kasa ga abin da an ka ce an samu kaza in an yi lanci ana cewa an samu abu kaza za a hada da kuɗi ƙasa da bashi a ce an samu kaza to bashin nan shi babban matsala shi ka laƙewa don haka masu waɗanda ake bi bashin nan su tsoraci allah su biya basu suka nan su cika alkawali na gode dan jarida to zan je gaba game da abin da ya shahi gwamnatin tarayya alhamdulillahi gwamnatin tarayya ta hito da wani salo na takaitar da yawon kuɗi a hannun bayan allah wannan abin ya yi alfanu abin da muke roƙo gare su su ko su tsoraci allah su rage kudin aikin hajji a rage kuɗin aikin hajji tun da an samu abin da ake so ana buƙatar kuɗin najeriya su farfaɗo to an ce mana an samu nasara ga wannan takaitar da kuɗi ga hannun mutane to su tsoraci allah su rage aikin kudin nan kuɗin aikin hajji abin na biyu magana tsaro magana tsaro 'yan najeriya suna cikin wani hali na rashin kwanciyar hankali za ka ga in ka kama hanya sai dai in allah ya tsare ka ya kai ka in kana cikin gidanka sai dai in allah ya tashe ka waye gari wannan kawai allah godiya amma kana dar kuma idan an ka kama ka to kuɗi za ka bai kuma kuɗi a ce ƙasa to su yi ƙoƙari tun da suna da jami'an tsaro suna da jami'an tsaro na kowane fanni idan har babu to ga 'yan najeriya na marasa aiki a ƙirƙiro da ɗaukar jami'an tsaro yadda za a samu tsaro a najeriya yadda za a samu tsaro a ƙasanmu wannan shi a kira na sai abu na ƙarshe gwamnatin tarayya ta bai da dama a ci gaba da kashin kuɗi naira ɗari biyar da naira dubu dubu har zuwa januwari har zuwa disamba to ba wai a ba mu sake ba disamba shi taho a ce a'a ai ba a karɓar tsahin kuɗi bayan an sako ma mutane talakawa tsahin kuɗi suna na suna yawo ga hannuwansu wasu ma sun aje cikin gidajensu to su yi ƙoƙari su hito da wani salo a dinga subsidizing din karɓar kuɗin nan ko kuma sako kuɗin nan tsahi ana karɓar su banki ana sako sabbin kuɗi kahin disamba ya zo an riga duk abin da ake son a takaitar da karɓar tsahin kuɗi an kai ƙarshen su kada a zo disamba mutane na da tsahin kuɗi cikin gidajensu a ce ba a karɓa a sa mutane hasara to a tsoraci allah a tsoraci allah a hito da salo wanda za a dinga sassabtar da hitowa da tsahin kuɗin nan ga jama'a su ko sabbin kuɗi sai a yi ƙoƙari a sako su ga jama'a su yawaita ko da disamba ke zowa kuɗi sabbi sun yawaita an ya tsahin kuɗi wannan shi a shawarwari na ga gwamnatin tarayya wannan shi a godiya ta da kuma ainihin shugabannin da allah ba mu wannan jiha na ƙarshe shawarar ƙungiyar izala ta jihar sokoto eh, eh, sai abu na ƙarshe ah, a shugabannin wannan majalisi ubangiji allah saka muku da alheri kuna ba mu haɗin kai kuna baraba da mu da zarar lokacin azumi ya zo taimakon da kuke mana da goyon bayan da kuka bamu allah ya saka muku da alheri bayan allah da ke zowa sauraron karatunmu na nan sabana da na unguwar rogo allah ya san duk wanda ka zuwa allah ya san kowa abin da amma ta yi to manohin mu dai mu ji qur'ani da hadisi da ijma'in malamai to ubangiji Allah ka ba mu ladar da Allah ka ba mu sauraron qur'ani da hadisi wannan shine fatata abu na ƙarshe mallan ya da kai wannan tafsir lafiya tare da Allah ramma ubangiji Allah saka mara alheri Allah ubangiji da ka baro iyalanka gida Allah ubangiji shi mashe ka cikin iyalanka lafiya San eh, Allah rumma bismillah da wannan ka zauna sannan shugabanninmu na local government ba abin da zan illa allah shi ba mu hankuri da juna kuma allah shi ƙara ba mu haɗin kai da goyon baya ba shakka don nasarorin da wannan ƙungiya ka samu da taimakonku da goyon bayanku da ruwan da kuke sawa a wannan tahiya tamu ubangiji allah shi biya ku da aljanna yan agaji Allah shi saka muku da alheri tun daga shugabanninku har zuwa ƙanana na detachment Allah ya saka muku da alheri musamman irin shadul ɗin da kuke yi da duk tafsir ya zo kowace local gamman tana da shadul na 'yan agajin da za ta zo a yi aiki tare da su to a madadin ni kaina da shugaban malamai da daraktan agaji to muna muku godiya da na local gamman har zuwa ward ward allah shi saka muku da alheri yan jarida ya da ka haɗu a wannan wuri lafiya allah shi koma mai she mu baɗi lahiya baɗin baɗaɗa ya da kun ka zo kuna ɗaukar karatunmu ana ƙoƙarin yaɗa wa mutane waɗanda ba su samu dawowa ba su zo su gani to allah ya saka muku da alheri dukkan mu gaba ɗaya allah saka mu da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa salam wa rahmatullah wa barakatu alhaji muhammad Awa suleiman romo kenan shugaban kungiyar jama'atu idalatul bira kamatu sunna reshen jihar sokoto muka ji ya gabatar da jawabinsa a wannan yini na yau na 26 ga watan ramadan da muke rufe wannan tafsir allah ya karba muna zan gaito shugaban malamai shi ma ya zo ya gabatar da nashi jawabi yadda kuka ga wannan a wasu wurare kuma maudu'ai daban-daban yan uwa sun ta lungu da sassa na wannan jiha ga irin wannan aiki na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim na innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 ya kawo rayuwarmu a yau kuma ya kaddarta mu rufe wannan karatu a daidai wannan lokaci na tafsirin ramadan na wannan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 muna roƙon allah ya karɓa muna wato bayanin da zan faɗa shine saƙo da kuma godiya musamman ga wato malamai masu gudanar da tafsiri na faɗin jiha ga gaba ɗaya daga farko muna godiya ga allah maɗauhakin sarki da kuma salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi sannan muna godiya ga shugaban wannan kungiya na ƙasa baki ɗaya a sheik abdullahi balalau ta hanyar zaɓo muna wannan malami da mansa a turo muna a nan babban birnin jihar sokoto kamar da shugaba ya ce duk malamin da za a turo sokoto to sai an diba saboda sokoto asali ce kuma tushe ta daula ce ta usmaniya to muna godiya ga shugaba allah saka mai da alkhairi su ma malaman da na jagorance mu ga wannan karatu malam aliyu muhammad sani adarawa daga kwantagora da alarama abdurrahman eh, eh, idris abdurrahman gashuwa allah ya saka da alkhairi allah ya biya su sannan ina miƙa saƙon godiya ta ga dukkan malamai da na gudanar da tafsiri a faɗin jihar sokoto kamar idan ba ku manta ba lokacin da mu haƙaddamar da buɗe wannan karatu mun yi bayani cewa a wannan shekara ta bana muna da santa ta tafsiri guda 417 kwaɗin jiha a nan cikin babban birnin jiha da kwata ƙananan hukumomi da rassan garuruwa ko ina to alhamdulillahi wannan tafsirin ya gudana kamar yadda ake bukata kamar yadda ake yi nan ko waɗanmi suna da nasu lokuta daban-daban kuma tafsiri ya gudana a babu wasu matsaloli mun gode ma Allah illa dai akwai santa guda ta tambuwar local government wanda an ɗauko malami ne daga Nijar malam wato eh, muktar zandar to shi saboda jinya tsoho shi bai samu tahowa ba har dai an tura komi da komi amma yana da tsohuwa mai shekaru da yawa yana jinyata allah bai kardace ya zo ba sai aka yi umarni da tura wani malami masani can da garin tambo ya jagoranci wannan santa to amma bayan wannan santa alhamdulillah kowace santa jihar sokoto muna biye da ita kuma an gudanar da wannan karatu kuma da wannan ruhi wannan karatu mun riga mun haɗa musu da an ruhi wannan to duk wanda bai ruhi bai ruhi yau da daddare ko gobe da saa daga gobe an ruhe kowa ya ba mutane dama a ci gaba da hidimomi na sallah da sauransu muna fata allah ya karɓa muna sannan muna godiya ga shugaban wannan kungiya na jiha irin ɗawainiyar da yake ɗoka alhaji awar suleiman romo na wannan kungiya mai rasa uku majalisar malamai majalisar agaji majalisar mulki to muna godiya gare shi irin ɗawainiyar da yake ɗoka sannan ina godiya ga manya-manyan malamai na tare da ni irin su malam usman da bagwan ardo irin su mai idigami su bakar maraho silami su abdurrahman mai tawul su da ta dingyadi da ta ruga ige da ta umar darhela da dai manyan malamai da ba sai na kiran ya su buga sunan da yawa kowane mallami din da kuka ga na faɗa yana da tashi majalisa inda ka tafsiri sai yayo can to sannan ya taho kuma ya zauna nan bayan mallan kuma da daddare da su aka yi waɗannan malamai suna da yawa ba su lisahuwa suna nan bayan mallan don a samu haɗin kai a samu ci gaba ka yona ka kuma ka dawo bayan mallan ka zanna waɗannan mallamai gaskiya jihar ga mun gode Allah alhamdulillahi kusan ina gani ni dai kallon da ni kai bauchi ɗaya nake hakwanta nan da da sokoto don ba duk jiha ka samu babban mallami ya nace karatu ya dawo bayan wani babban mallami ya zanna ba sai sakwatawa gaskiya da gaskiya dole <laughs> shehu <laughs> Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya malaman nan sun ci godiya kuma sun ci ayaba musu Allah ya ƙara ba ku hankuri da jimriya sannan 'yan mu da kowa da kowa Allah ya saka da alkhairi sannan a ƙarshe ina tunatar da malamai cewa irin karatuttukan da ake yi na wanda ake duk faɗin jiha na masallatai halka wadda ake shiryawa bayan magariba zuwa isha'i muna da ita kuma ana kula da ita to idan azumi ya wuce an kai hidimar sallah to a ci gaba da waɗannan karance karancin da aka yi na ilmantar da mutane a bayan sallar magariba zuwa isha'i ko wani lokaci da an kasa cikin masallatai don wannan lokaci ne muke da unhani da shi da tije da magidanta da 'yan kasuwa su fahimci wani abu na addini don haka to allah a ci gaba da wannan aikin Allah ya saka mu kowa da kowa da alkhairi muna godiya ga kowa da kowa Allah ya wa kowa albarka da mu da annan da masu saurare wurare daban-daban Allah ya biya kowa kuma Allah ya samu gama lahiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum ramadana da ke tafe da wasu ramadanoni Allah shiga ta malam daidai wannan gaba Allah ya cikin yardarsa da ikonsa ya sa kabaro jihar Niger takanas ka zo nan cikin wata guda ga gabatar da wannan aiki kamar yadda shugaba ya faɗi munan sakoto tafsiri biyu ne muke a wasu wurare guda ne ake ko a yi da marece ko a yi da dare shi kenan a yi ne to munan wani bi ma hawayewar gari mukan ziyarci wasu cibiyoyi ko wasu makarantu ne a gabatar da mahadara to sannan a zo da marece sannan a dawo da dare shi na sa ji shugaba ya magana wanda duk za a turo sakwato ana la'akari da yadda tsarin al'amuranmu suke a nan karatu biyu ne kuma tsakanin da allah ɗauke da azumi a yi karatu bayan la'asar an sake shan ruwa a komo a ƙara karatu wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne don haka malam allah albarkaci rayuwa an zo an gabatar da wannan kuma ga yau ake tukewa ga yini na 26 muna fatan daga gare ka mu ji abin da za ka ambata a wannan haɗuwa insha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd yan uwa duka assalamu alaikum wa rahmatullah to alhamdulillah ah, abu na farko ni ma ina matukar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mun wannan rana da muka zo karshe ga wannan karatu na wannan shekara muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita muna haduwa irin wannan ta ayyukan alkhairi daban-daban da muka saba haduwa kuma allah ya sanya albarka sannan na biyu ina mika godiya ta da godiyar shugabanninmu na jiha eh, na ƙasa wanda suka turo da ƙarƙashin kwamitin da'awa a sheik abdullahi balalau da kuma dukkan 'yan majalisansa da shugaban malamai dr ibrahim jalo jalingo da kuma shi shugaban kwamitin da'awa sheikh yaqub musa hassan katsina da dukkan abokan aikinsu muna musu addu'a allah ya saka musu da alkhairi kuma yana tabbatar muku da cewa muna ina mai godiya a madadinsu irin yadda aka karrama mu a wannan gari a wannan jiha da ni da alaramma da aka turo mu a wannan da wayanda muke tare da su na iyalanmu muna masu godiya ga allah sannan muna godiya gare ku yadda kuka yi maraba da mu kuka yi mana hidimomi daban-daban kuma kuka nuna ma jin daɗin zama da mu da kuma nuna godiya ga ɗan abin da muka zo da shi na ce ɗan abu na fahimta ba wai ainihin littafin ba fahimtar muga littafin ɗan kaɗan ne wa tun min ilmi illa kalila na san da yawa manyan malamai ga sunan kewaye da ni da alarammomi na nan kewaye da ma da inda muka taka suna kallon mu don haka muna masu godiya da suka bamu haɗin kai da kuma yadda suka nuna gamsuwa da yadda muke tafiya muna fatan duka allah ya musu sakamako na alkhairi shugaban wannan jiha shugaban malamai daraktan agaji da dukkan 'yan kwamiti da suke tafiyar da wannan aiki da kwamitin marayu yadda suke da himma da kuma dukkan 'yan midiyan mu 'yan agajinmu 'yan uwa musulmai daban-daban da suke zuwa ƙananan hukumomi daban-daban don na ga wani tsari a nan wanda ma ban taba ganin shi ba sai na a ce 'yan agaji shugabannin agaji na lokal government kaza su zo rana kaza a hedikwatar jiha inda ake gabatar da tafsiri na jiha wata rana kuma wayancan su zo wata rana wayancan su zo a gaskiya abin ya mun daɗi kuma ya birge ni har na yi gure insha Allah sai na je na nuna <laughs> eh, insha Allah na samu tsaraba wadda ni ma zan je in nemi mu yi haka nan saboda haka muna fatan dama shi ne yana daga cikin hikimar jujjuya malamai zuwa wurare daban-daban kai za ka je da wata hikima wadda wasu za su ɗauke ta da gare ka wadda su ba su da ita allah bai nuna musu ita ba kai kuma in ka je can za ka ga wasu hikimomi wayanda ku kuma can ba ku gansu ba kai kuma sai ka ɗauka ka je ka yada to wannan sai ya zama an yi ta'awunu alal birri wa taqwa muna fatan allah ya ƙara haɗa kanmu ya ƙara mana biyayya ga shugabanninmu kuma ya ƙara mana haƙuri kuma kurakurai ba a rasa kurakurai duk inda aka haɗu tsakanin juna muna neman a yafe mana kuma allah shi maimaita mana da alkhairi kuma mu ma duk inda aka yi kuskure ko da an yi to mun yafe muna fatan allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kuma eh to Allah ranmu yana ce a bada hakuri wannan larura ai daga Allah ne kowa ya sani to saboda haka muna fatan allah shi ba alaramma lafiya kuma ya kai shi gida lafiya shi ya fi ni nisa ya zo daga wuri mai nisa muna fatan allah subhanahu wata'ala ya ba da lafiya kuma ya sa a yi sallah lafiya kuma ya sa a yi dukkan hidimomin sallah lafiya da yake lokaci ya kure ila ba lokacin za a ce a yi maganar idi ko maganar zakatul fitr amma a ƙanƙanin lokacin ina jan hankali kowa ya ƙoƙari ya ga ya fi da zakatul fitr ɗinsa Kahi ya je idi wannan abin da yawa muna samun rauni ko sakaci in dai allah ya hore kuma a bada abin da yake muhimmi cikin abin da muke ci wanda ka fi ci a gidanka inda halin ma ka da shinkafa don talakawa su samu wani abin nan abin tuwon sallah eh, sannan kuma akwai wani abu da ya kamata mu kokarin yaƙi da shi a cikin wannan tafiya ta mu wato da yake da manzo Allah sallallahu ya ce an shar'anta zakatul fitr dan ame a magance matalakawa roƙo da bara ranar mai ranar idi to ga su kuma talakawa mu wasu nan suka shirya ba roƙo to ya kamata a yi ƙoƙari a ce an shigo da wannan da'awa ya zan har mu waye gari ranar sallah ba a gani wani mai bara ba a gani wani mai roƙe-roƙe kowa ya dangana da abin da ya samu mu ga cewa mun gudu tare mun tsira tare muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi haka na ranar idi kuma a yi kokari a ga cewa an nisantar da matasanmu daga dole aikin barna su tsare dokokin allah su kuma bi shari'a hada wallahu al-muwafiq wal hadi ila sawa'i sabil walhamdulillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh shekalu sani adarawa ta gora kenan a jawabinsa da ya gabatar muna a wannan harabar savannah bank tita bello a birnin sokoto a wannan yini na yau da muke rufe wannan tafsir a muna fata allah albarkaci rayuwarmu a huskoki daban-daban kamar da shugaba ya faɗi duk waɗanda kenan allah ya san da su allah ya saka musu da alkhairi wanda suka ba da gudunmuwa ta kowane fanni da lokaci da dukiya da ilimi da dai duk abin da ya kawo ci gaban waɗannan kwanaki da aka ɗauko wa tafsir har zuwa inda ake allah biya da aljanna wanda dare kadar muna fata allah mu dace da shi yan uwa sun ta aiko da bukatoci a sa cikin addu'o'i daban-daban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 muna roƙonka ya allah ka karɓa mana wannan aiki kurakuran da aka samu a cikin allah ka gafarta mana ya allah idan ka gafarta mana ka juyar da shi ya zama lada ka samu a cikin mizani muna roƙonka ya allah waɗannan malaman namu allah ka sanya musu wannan aiki a cikin mizani ya allah ka sa ya zama sanadin tsira su da mu gaba ɗaya muna roƙonka ya allah wadda ka kama da su wannan garin namu lafiya saliman ganiman allah kamar da su garuruwan su lafiya saliman ganiman ya rabbal alamin Allah rama da ke jin jiki Allah ka juyar da wannan jinya tashi ta zama ka fara, Allah ka sa ka fara ne gare shi dukkanin sauran marasa lafiyar mu muna roƙonka ya Allah wannan ƙasar mu Allah ka ƙara zama da mu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ne mai kawo aminci cikin al'umma ya Allah ka kawo aminci a cikin wannan ƙasar mu gaba ɗaya wannan arewacin namu keɓance ya Allah ka ƙara kawo zaman lafiya ya Allah wannan jiha mu ta Sokoto an san ta jiha mai zaman lafiya da kwanciyar hankali cibiyar daular osmaniya allah ka ƙara kamar zaman lafiya allah yadda ake buga misali da mu a wurare daban-daban akan zaman lafiya allah ka sa a ci gaba da wannan buga misalin da mu a cikin ƙasa ko'ina allah ka taimake mu muna roƙon ka ya allah waɗannan shugabannin suke shigowa a cikin ofisoshi yanzu allah ka yi musu jagora kamar da ka yi ma waɗanda suka fita cikin ofisoshi su kuwa na ci gaba allah ka ƙara tabbatar da su akan daidai muna roƙonka ya Allah duk wanda ka ba shugabanci Allah ka ba shi ikon sauke na wanda ka ɗora masa muna roƙonka ya Allah ka ba su ikon adalci da amana Allah ka ba su ikon ba da amana ga masu ita Allahu akbar malam ya ce akwai babban eh, ɗaya daga cikin mai shugabannin mawalin kagara a sanya cikin addu'a ya Allah ga gudure ga namu manyan sarakunanmu da sauran dukkanin waɗanda suna canne da sarakuna ne amma kuma zuciyarsu na tare da mu Allah ka rika masa kai mana jagora Allah ka sanya aljanna firdaus a mako mau Allah ka sanya aljanna firdaus a mako masu da mu gaba daya muna roƙonka ya Allah dukkanin wanda ya bada gudunmawa karama da babba koda ta shawara ce koda ta zowa a zauna a saurari malam ba bai shi kadai ba ya Allah ka karbi wannan aikin ka sanya mana a cikin mizani Allah ka gwada mana ramadanoni masu yawa ya Allah babu laifin ka ba mu ikon ramadana koda ɗari ne nan gaba muna so ya Allah ka taimaka mana kuma idan ka ba mu wannan tsawon rayuwa Allah ka karba mana aikin da zamu yi a ciki Allah ka gwada mana baɗe mun damun ko mu cika cincirin a wannan wurin muna wannan aikin addini Allah ka karba mana Allah ka samu gama lafiya Allah ka samu cika da imani shugaban ƙasa mai barin gado da mai shigowa duka Allah ka riƙa musu Allah ka mu jagora mai girma gamna mai barin gado da mai shigowa Allah ka yi taimako da jagora Allah ka riƙa musu Allah ka sanya wannan ƙasa ta ɗaukaka ta ƙara haskaka ga ainihin hannayensu a halin yanzu a ce goma da an kai ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تؤاخذنا نسينا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين anta maulana fansurna alal qawmil kafirin anta maulana fansurna alal qawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin